tun da mutane suka bar hanyar gaskiya suka yi mugunta muguntarsu ta yi ta ƙaruwa allah ya ce zan hallaka su saboda yawan muguntarsu akwai mutum ɗaya kurum da yake yi wa allah biyayya sunansa nuhu allah ya ce da nuhu ka je ka faɗa wa mutane ka ce zan aiko masu da babban horo zan aiko ruwan sama da zai rufe dukkan duniya saboda zunubansu ka faɗa masu su bar miyagun hanyoyinsu su bi Allah sa'an nan Allah ya ce wa Nuhu ka yi shi kamar babban ɗaki da aka kasa shi ciki-ciki amma ka yi shi da itatuwa marasa nauyi yadda ba zai nutse ba lokacin da babban ruwan nan ya zo ka shiga kai da iyalinka domin ku tsira Nuhu ya fara sassaɗa jirgi kowane lokaci yana faɗa mutane babban ruwa yana zuwa sai su yi masa dariya kurum suka ci gaba cikin miyagun hanyoyinsu suka ƙi ba da gaskiya bayan haka sai ga lokacin babban ruwan ya yi allah ya ce wa nuhu ka kawo iyalanka duka ka kawo dukkan iyalanka da kowane irin naman daji biyu ku shiga tare da su cikin jirgi ta ƙofa kai ku ji daga nan Allah ya rufe kofa bayan wannan sai ruwa ya ta zuba sha sha mutanen da suka yi masa ba'a suka zo suka yi ta kwankwasa jirgi don su shiga suka rinka cewa amma nuhu ya ce lokaci ya wuce Allah da kansa ya rufe kofa ruwa ya rufe dukkan duniya mutane duka suka mutu amma nuhu da iyalinsa sun tsira domin suna cikin jirgi to har yanzu mutane da yawa suna bin miyagun hanyoyi sukan yi sata su yi karya su yi kisan kai sukan yi haɗayu daban-daban ba sa girmama allah suna girmama waɗansu alloli daban suna zina suna fasikanci su sha giya su yi caca su cuci mutane suna waƙoƙi marasa kyau suna zagin juna suna wa juna magani suna dogara ga layu suna ta matattu suna yin tsafi suna yin fada suna yin miyagun abubuwa da yawa miyagun ayyukansu sun raba su da allah allah yana kiransu su zo wurinsa su tsira amma da yawa sun ƙi allah mai tsarki ne baya son miyagun hanyoyinmu zai hore mu saboda su wata rana Allah zai aiko da wani babban horo kuma zai fi na ruwan da aka yi a lokacin Nuhu waɗanda suka ci gaba cikin muguntarsu za su zamna gidan wuta amma Allah yana ƙaunar mu baya so mu je gidan wuta saboda haka ya ƙasƙantar da kansa ya ɗauki kamannin mutum sunansa Yesu almasihu ya mutu domin mu taurin wannan shi da kansa ya ɗauki horon da za a yi mana ya buɗe ƙofa da za mu iya zuwa wurin Allah Nuhu da iyalinsa sun shiga cikin jirgi ta ƙofa sun tsira. Kai ma ba hanya da za ka tsira sai ka zo ta wurin Yesu, ka bar miyagun hanyoyinka, ka faɗa masa, ka kuma roƙe shi ya wanke zuciyarka. Daga nan ka bi shi koyaushe, in ka yi haka nan za ka tsira daga gidan wuta lokacin da ka mutu.